yau ranar laraba biyu ga watan rabi'un sani alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma yau ya yi daidai da ashirin ko ga watan goma sha disamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya a wannan masallaci na fage masallacin triumph da ke unguwar fage a cikin birnin kano najeriya kamar yadda muka saba haɗuwa a kowane sati a irin wannan lokaci muna karanta littafin muftasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al'ashara idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya akan labarin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai za mu tashi wuladatu haihuwarsa malam yace wa wulida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkah amal fihi kuma an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka a wata shekara da ake kiranta shekarar giwaye في شهر ربيع الأول أو ربيع الأول لليلتين خلتا منه في وتر ربيع الأول يوم الاثنين رانا اللي جنم وقال بعضهم وسمع لمنكم سكتشي بعد الفيل بثلاثين عاما باين أني shekarar giwaye da kwana da shekara talatin wa ba'dhum bi 40 ama wasu kuma sun ce da shekara 40 wasu yi wa annahu da amal fili amma maganar gaskiya shine an haife shi dai a wannan shekara ta amal fili to an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu shakka kuma amal fil din da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki shi ma babu shakka al'imam abdulghani a nan ya faɗa mana haka kuma malamai da yawa sun nakalto ijma'i akan cewa lallai shekarar nan ta amur fili a wannan shekara aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi kamar Ibrahim ibn al-Munzir al-Khuzami kamar wanda yake malamin Imam bukhari ne kamar yadda Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin tahdhibus sira cewa ya nakalto ijma'in malamai akan cewa a shekarar giwaye aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi haka zalika khalifa ibn khayyab a cikin tarihin tarihin sa ko tabakat ɗinsa shi ma ya nakalto ijma'i wanda shekarar giwaye an yi ta ne a shekara ta 570 zuwa da 71 a shekara ta miladiyya wannan batun cewa bayan amin fili ne da shekara arba'in ko talatin wahani ne wasu malamai suka yi watakila ko suna so su ce arfana arba'in ne suka ce shekara arba'in wannan shine abin da imamun zahabi allah ya kansa da rama a cikin siyar ya faɗa kan haka malamai sun haɗu a kan cewa a shekarar giwaye manzo allah sallama ya duniya haka zalika malamai sun a akan cewa a cikin watan rabi'in awwal ne shi ma ba sabani ba wanda ya ce a wani watan ne daban ba rabi'in awwal ba kuma babu sabani akan cewa ranar litinin ne kamar yadda malam ya faɗa a nan ya tabbata a cikin sahih muslim an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe aka haife shi a azumin ranar litinin da yake yi sai yake cewa fihi wulidtu wa fihi unzila ilai alayya a ranar litinin aka haife ni kuma a ranar litinin aka fara saukar mana da wahayi abinda malamai suka samu sabani a kansa shine ranar nawa ne ga watan rabi'in awwal wasu malaman sun ce ranar biyu ga watan rabi'in awwal wasu sun ce ranar takwas wasu sun ce ranar goma wasu sun ce ranar goma sha biyu wasu shine an samu safani daga wajen malamai akan ran da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abin da ya rage mana amul fili wa ma adrakum ma amul fili shekarar giwaye mun da ya riga mun san mecece alfilu ita ce giwa wanda kuma giwa ɗaya ce daga cikin dabbobi da Allah ya halitta wanda suke da shahara kwarai da gaske tana rayuwarta ne a daji tana cin itatuwa da ganyayyaki kuma takan iya cin nama abin da ya shahara shine ta komai girma a namun daji kuma naman ta nama ne mai ban al'ajabi domin masana dabbobin daji suka ce sama da suka taɓa ganin an ka da jiwa an yanka ta cikin mafarauta suka ce in ka duba jiwa ba irin naman da ba akwai farin nama a cikinta akwai jan nama a cikinta akwai nama irin na kifaye a cikinta akwai nama irin na kaji da tsuntsaye duka a cikin jiwa shi sa bahaushe tun da da ya fahimta shine wanda yake cewa ita da karo karo aka yi ta shine sai ce da karo karo giwa ta kowa da kalmar karo karo kuma shine wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo ko yake wani masani a cikin hausa harshen hausa farfesa bunza a wani shiri nasa da ya gabatar yake cewa yawanci kalmomin da suke da alaka da kuɗi ta kowace fuska galibi bahaushe ya are su ne a wajen ba kuma in ban manta ba na ji ya kawo kalmar karo ka amma kuma na tambayi wasu yarabawa kamar sun ce wanda suka iya hausa sun ce kamar karo karo ba yarabanci ba eh ka ta iya rabanci ne ka iya rabanci ne eh kana ji yawwa ka bari ita ka kai kana ji sosai ni ma ina ji kaɗan nan ba dai bar abun zuwa ga waɗanda suka iya wanda ya iya sosai ya iya da in akwai shi a nan sai mutum tambaye shi eh alaka ta malam daga gaske akwai kalmar karo karo a yarabanci a ba ya karo ba karo karo shi dai farfesa ya faɗa kaga kuma komai ilimin mutum an zai iya kuskure zan tambaye shi Allah ya dan Allah ya dan da shi da tana ta zuci zucin Allah ya sa na gama da shi kuma na gama da shi ban namun da na sha amma dai dai ban rayuwa wahabi ba kamar tana cikin kalmomin da ya faɗa cewa tana cikin kalmomin to wuce dai yana cewa da karo karo giwa ta fi kowa nama kuma ko bai ƙara sanamun ba dai yakan ce da karo karo biyu ta kuwa ita giwar an ambace ta a cikin alƙur'ani su ɗaya alam tara kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil daga nan ba ƙara faranta kuma an kira surar da sunanta surar fil to yawanci ita ku ita giwa ba a cika samun ta a sahara saboda tana rayuwa ne inda yake akwai taɓo da inda yake akwai ruwa a kusa da ruwa kuma akwai manya-manyan itatuwa irin su kamar jiginya irin su giyayya irin su guruba da sauransu ita kuma sahara ba ta saba da irin wannan yanayin ba to don haka giwaye sun je wa a yankin indiya da afirka akwai ta afirka sosai sai dai kuma zamani yana ƙara zuwa giwaye suna ƙara raguwa shi yasa ina jin har yanzu doka ce har mai giwa a jeji mafarauta ba ba komai ake ba su dama su harba ba don haka in dai ba hukuma ce ta yadda a harba ba a harbe ta za a iya karar da danginta don haka ma za ka ji da an daɗe ba a ce an ga giwa ba amma a yi shekarun baya za ka ji ana bada da labari mafarauta suna tafiya sai giwa ta zucewa kuma giwa tana da irin abubuwa da yawa na ɗan adam daga ciki tana da mashayar tana da damuwa an ce aka yi mata mutuwa har kusa take da har da hawaye bahaushe ne mata kirari ne me ake ce mata giwa ne, a kura ce dafa wahawa bukar daji yau giwa bukar daji to ba wai za mu tsaya bisa bayani ne akan giwa a ilmanta ba a kimiyanta ba za mu jira ne kan abin da ya shafi tarihi aka ce shekarar giwaye ana nufin wata shekara ne da larabawa suka ga giwa bayan da musanta ba wannan tarihi ne da masana tarihi sun tabbatar da shi a cikin littattafan su cikin waɗanda suke musulmi da waɗanda ba musulmai ba kacokan ma kuma ya zo a cikin alkur'ani labarin giwa wanda malaman tasiri da malaman tarihi suke haɗa alaka tsakanin wannan abin da alkur'ani ya ba da labarin a cikin suratul fili da abin da aka samu a tarihi cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan da lokaci kaɗan abin da ya faru shine masana suna cewa an yi wani mutum wanda ana kiransa da suna abrahata ko kuma abrahata al-ashram wanda a yaren latin ana ce masa abramus ko abramus Abramu. wanda a yaren ibraniyanci kuma da larabci ana ce masa ibrahim sunansa kenan wanda shi soja ne kuma shugaba ne wanda ya mulki wata masarauta da ake kiranta masarautar aksum wanda a cewar wasu marubuta kaisar ne ya turo shi shi da wani tafaransa domin kwantar da tarzoma da kuma yakar maguzawa a yankin yaman wanda suka addabi kabilar hiniya wanda a lokacin ne aka yi kissar ashabul usdud aka dinga kashe waɗanda suka yi imani da Allah suka yi da sabon annabi Isa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to shine bayan cin nasara sai shi Abrahat al-Ashram sai ya kashe wannan abokin karawar tasa da suka zo tare bayan sun ci nasara akan wayannan sarakunan na himya sun ceto mabiya addinin kiristanci daga ƙangin ƙasƙanci da tasku na maguzawa a lokacin shi sai ya shelanta jagoranci da sarautarsa a ƙasar ƙasar da ƙabilar himyar suke su kuma himyar ƙabila ce saba'iyya wacce take ɗaya daga cikin ƙabilu guda shida a yaman wanda akwai az akwai almar akwai sushin shimyar akwai mazhin akwai kuma ash'ariyun sannan da guda tashidan galibi na kan manta sunansa ta shahara sosai amma wani lokacin sunan yakan zo wani lokacin kuma na kan a lokacin sai ilani ya bayyana ya shelanta cewa shine jagora a himyar himiyar suna zaune a yaman ne wanda ita kuma yaman tana nesa da hijab amma a hankali a hankali yana cin mutane da yaƙi har sai da ya zo ya mallake hijab ya zanto shi yake iya ba da umarni tun daga yaman har zuwa makka wanda an ce lokacin da kaisar ya ji labarin cewa ya kashe abokin karawarsa da aka turo su tare ya yi rantsuwa cewa sai ya taka ƙasar sana'a da ƙafarsa shi ƙaisar azimin ruhu kuma in ya taka ƙasar sana'a sai ya ɗora kansa akan faɗiyar abrahata tunda shi habashi ne mutumin habasha ne amma aka ɗauko shi aka turo shi domin ya yi samin kuma sai ya zama ɗan kama gari zauna wannan dai duka tarihi ne da ba za ka iya dogara da shi ka yi rantsuwa a kan cewa tabbas ya tabbata ba saboda isnadin tarihin isnadi ne mai tsayin da zai wahala ka iya tantancewa kuma rahama ta ubangiji ya sa bai bautar da mu akan dole sai mun san hakikanin wannan abu. ba ya ishe mu kawai aka bamu labari mun san zai iya faruwa zai iya kin faruwa amanna bima unzila ilaina unzila ilaina wannan ita ce ka'ida to a lokacin da ya tsorata ya san cewa in har kaisar ya zo kashinsa ya bushe sai bokaye suka ba shi shawara cewa tunda dai kaisar ya yi rantsuwa to kaisar dole ya cika rantsuwarsa kaisar ne abin rum sarkin ruma gaba daya rumawa zan ce don ruma yanzu da muke faɗa sai mu ta italy to ita ma wani yanki ta a ƙarƙashin jagorancin sarkin ruma yake kuma a gabar tsakiya a hims to sai aka ce ka ɗauki ƙasar sana'a ka ibi ƙasa ka zuba ta a wani abu ka je ka kai wa ƙaisar ka rusuna ta aske kanka ka faɗa a gaban ka tuba in ya ce ya zai da bakantar ka ce ai cewa kai sai ka taka ƙasar sana'a to ga ƙasar sana'a ka taka ta an masa hira kenan ko to na ce sai na taka bakon kwaɗiyar kanka nafiya kuma nafiya shine gashin da yake kan bakon kwaɗiya shine inda mutuga take to ana kiran madagar da suna nasiya kuma ana kiran gashin wurin da suna nasiya sai aka to ka aske gashin ka bashi ya taka ba dai ya warware rantsuwarsa ba kenan sai ya haka sai ya warware rantsuwarsa to sai zo ci gaba da cin karensa babu baka a kasar yaman wannan tarihin abrahata ya tabbata a littattafai na bizantawa da kuma siryaniyawa a tarihinsu da aka rubuta kamar yadda ya zo a cikin wata wata encyclopedia ta byzantine kuma a ciki an bayyana shi abrata da cewa dan tsatsauran ra'ayi ne na kiristanci wanda ya shahara da gina majami'a kanisa kanisa coci coci kenan a garin yaman kuma shine ne gina wata katuwar kanisa a garin sana'a kuma su ma sun bayyanar da cewa a cikin littattafan cewa ya taɓa kai farmaki zuwa makka to a yadda tarihin yake fi ne an ce a shekara ta 516 miladiyya wanda yanzu take bakwai. a lokacin rikici na jagoranci da siyasa ya afku a kasar a masarautar himyar da ke yaman wanda da ƙarshe masarautar ta faɗi a shekara ta 525 zuwa 27 to a lokacin su bizantawa sai suka shiga cikin rikicin tare da taimakon wani sarki da ake kiransa kalib wanda shine shugaban masarautu na aksum saboda irin abin da suka samu labari na cewa wani sarki a nan yankin himyar din da ya kiransa yusuf yusufu as'ar ya yi wasu kiristoci watakila ita ce hadisar da aka sani da ashabul hudud wanda alqur'ani ya ba mu labari ko ce ashabul hudud annar zatul waqud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud to a wannan lokacin shi ita masarautar himyar din ta kai har zuwa najaran wanda najaran kuma a yanzu tara cikin mamlakatul arabiyyah saudiya da kuma wani gari da ake kiransa mukha da zifar yarya duka wayannan garuruwa ne kuma har yanzu suna nan to daga ƙarshe sai su bi zantawan suka ƙwace wannan mulkin sai ƙasar yaman ta faɗa ƙarƙashin imbrafuriya ta farsawa mutanen fashe kenan to daga baya shine da har zuwa inda na faɗa cewa shi abrahata ya samu wannan matsayi da ya samu kuma ya shimfi da ikonsa abin da suke cewa shine dalilin da ya sa abrahata ya zuci har yanzu zai rushe ka'aba an ce ya gina wata ɗatuwar coci wadda tarihi ya tabbatar da cocin an ce sunanta kullai a garin sana'a wanda kuma har yanzu in ka je yaman a nan sana'a din musamman tsohon yankin sana'a ba sabo ba za ka samu wani wuri da ake kiransa gharaqatul kullai sunan wurin kenan wanda masana tarihi da harasa suka ce ita kalmar kullai asali an tsago ta ne daga kalmar kalsun wanda kalsun kuma a tsohon yaren mutanen himyar yana nufin majami'a ko coci don haka wannan gurfatul kullai sun ana zaton wanda har yanzu ka duba map akwai ta a sana'a shine capital capital na Yemen ana sa ran cewa wannan cocin ta kullai ita ce wurin da shi abarhata ya gina a wannan lokacin a kamar yadda an sani cewa kiristanci ya shiga kasar yaman a ƙarni na hudu to sun ce abin da yasa ya gina wannan cocin marawaita sun ce da ya zo ne sai tarar da larabawa suna ɗokin tafiya hajji a makka to shi kuma matsayinsa na sarki ɗan siyasa duka abin da zai sa mutane hankalinsu ya karkata zuwa ga wata masarautar ko zuwa ga ikon waɗansu mutane ba zai so ba don haka sai ya so ya daɗe tafiyar da mutane suke zuwa makka domin yin aikin hajji ya dawo da tunaninsu zuwa yawa kamar yadda fa su tarihi suke ayyana Allahu a'lam shi yasa imamu tsabari a cikin tarihul umma wal muluk duk gabar tarihi in yazo sai sai Allahu Allahu a'lam amma fa Allah ne mafi sani saboda al'amarin tarihin da ba a tantance sanadin sa ba a cikin jiki da shi kai tsaye to a lokacin sai ya yi musu wannan cocin to masu marawaita tarihi sun rawaito cewa akwai wani mutum daga banu sulaim da kabilar banu sulaim wanda yana wajen abraha sunansa muhammad ibn kuza'i shi balarabe ne sulami ko sulaimi dan kabilar banu sulaimi to akwai kauna da soyayya tsakaninsa da shi sarki abrahata wata rana sai ya shiga ya tarar da abrahata yana cin wani nau'i na abinci to sai ya ce shi muhammad ibn Kuza'i din sai ya ce da dan uwansa kaisu wallahi la in akalna hada la tazalu tasubbuna bihi al-arab ma bakina muddin muka kuskura muka ci irin wannan nau'in na abinci wanda ake kiransa alhisi to lallai larabawa za su ta aibata mu har zuwa ƙarshen rayuwarmu kamar a ce aka cire marainar rago akwai wanda suna iya gasawa su ci akwai wanda kuma in ka kuskura ka ci irin wannan nama, to za a dinga aibata ka da shi misali ke ma ba sani ba alhasi ko shi yake nufi ko wani abin da ba Allahu a'lam ban bincike shi ba to sai ta ɗin da ya ji haka to sai ya naɗa shi wannan muhammad ibn kuza'i din akan ya zama shi zai jagoranci larabawan mudar gaba ɗaya zama shi ne sarkinsu to sai da ya bashi wannan sarauta sai umarce shi ya kirawo duka larabawa a kan cewa a madadin adin maimakon a dinga tafiya hajji kasar maka zuwa ka'aba tun da wacce ya samu labari me zai hana ya kira wasu a dawo zuwa wannan kalisa sulkullai in ga so sai zanto in Allah aka nufa tunda shi ma yana da awar sanin Allah to a zo a bautawa Allah a kalisa sulkullai to da yayi wannan labari ya isa zuwa ga banu kinana da aka tura musu wannan manzo dan sako akan ya kira wasu zuwa su zo su yi a madadin a daina hajji a maka ga wata sabuwar coci an gina a zo a dinga hajji a cikinta su kuma laraba ba su san da wannan ba da suka tashi kawai aka samu wani ya zuciya jin ma an rena masa hankali ya harbi shi wannan ɗan sako da kiriya ya kashe shi to sai labari ya zo shi a bar ɗin cewa ga abin da ya faru an kashe ma ɗan saƙon da ya tura wanda ya naɗa a matsayin jagoranci cewa a zo domin a dinga hajjantar ta wannan coci ta kullai to sai ce to ma'ana kenan su suna ganin cewa ita ka'aba ita ta zi sai ce to gaba ɗaya ma a shirya randuna a je a rushe ka'aba to shine sai shirya a sun da sun ta mahaya doki mahaya aka bi musu giwaye hadda shi kuma aka fito domin a je a rushe ta shi ɗakin ka'aba to lokacin da ya fito yana bi yana cin garuruwa da shi an ce an samu a cikin littattafa a cikin irin rubutunan da ake samu wanda ake adana shi a gidan mutan da irin rubutu na mutan daɗin nan to an kamar da imam babari ya rawaito cewa wannan labarin a cikin nukush na rubutun mutanda na wancan lokacin tun kafin a samu alifin barun tawa an fassara waɗannan rubuce-rubucen nasu kusan akwai akwai rubu wani kamar abu mai kama da surkulle da suke yi da alamu wanda in duk mai karanta mai kula da archaeologist din nan zai ga abin da suke suna suna lalubo rubuce-rubuce in kana kula da documentary wanda ke karanta novel ya karanta littafin down brown wanda ne suna littafin the da vinci court ko ah, ko the court of divinity kamar da wasu ke fassara shi wanda ake cewa shifratu da divinity wanda a ciki yake ba da labarin gaba ɗaya ma akan warware decoded ɗin wannan court ɗin ne a gaba ɗaya aka yi littafin a gama wanda a 2006 na zai haɗi zuwa yanzu an ce ba a taɓa yin littafin da aka siye shi a irin novel ba wa illa qur'ani shine littafin da ya kowanne yawa a duniya har yanzu daga shi sai riyadu To amma shi din abin da yasa ya samu karbuwa an siyar da kusan kwafi miliyan 60 a lokaci ɗaya kuma daga fitowar littafin ana fitar da shi ko miliyan 20 ana fitar da nuskar vatican vatican kenan suka haramta shi italy ta haramta shi umuman kun san vatican daban italy daban sannan labanan suka haramta shi jordan suka haramta karanta shi to wannan sai ya sa sai ya dinga yawa kuma sun san su america suna so ma a ce an haramta sai da littafi a lokacin ma za a fara sai da shi wanda shi wanda ya turkuta din ba wani babba bane har yanzu kuma yana da ciki down ground. wani hatsabibin marubuci ne ɗan illuminati primason wanda duk littafin da ya kamar a da za ka gaya yanzu yanzu nan ya ci duniya shi ne wani littafi da suke kiransa angel and demon shi ne suke cewa aljinni wa shayafi kai almala'ikatu wa shayafi da kuma wani littafi nasa da yake ya kira shi da suna the point of deception shi ne suke kiransa da suna al to shi wannan zaka ga duka akan court ne aka yi dogon tarihi wanda wannan littafin sai da ya sa wa kiristocin duniya shakka sarki ya bayyana cewa annabi isa ai ya auri maryam magdalin ake ce mata ko mary magdalin kuma har sun haifi yama sannan da labarin su mona su suwaye da bayan al'asha'ur rabbani ya yi linkin ɗin abin da wasu haɗaɗe na tarihin kiristanci wanda kuma asali mutum ne aka kashe shi mai gadin wani gidan gidan gidan gidan mutanda wanda sai aka samu ɗan surututtuka wanda shine jikar shi mai gadin ta haɗu da wani ma'aikacin gidan mutanda ɗin shine suka fita domin nemo wannan court ɗin yaya ne mai ya za a yi awarware shi shi sa ake kiransa the divinity court ko the court of divinity almuhim da masu kafa karanta sun san da wannan labarin to irin wannan nukush din an same su in ji tsabari san ashe kenan islamic civilization ko kuma in kana so ka faɗaɗa musulunci ai addini ne da ya zo da larabci ko wanda kuma da ya zo ba danfafa larabci ba kuma karɓa larabci ya ba ya kyale shi a inda yake amma abin da ya shi ne ya mamaye larabci domin ai shi yare yana rayuwa ne da masu yara kuma a kowace duniyar yare akan samu zaratan da suke kiyaye yaran a cikin irin hanyoyin da su ita wannan al'umma take bi wajen adana al'amuranta na rayuwa da adana haka ne to duk lokacin da aka kalubalanci likitocin yaran a wannan lokacin aka ci karfin to an ci karfin yara to qur'ani ya zo ya kalubalanci arbabul fasahati wal balagha kuma sirrina sun sunkuya sun nuna gazawarsu dan haka sai alqur'ani ya zama yadda ka san larabcin ne ma ke sa amma a haƙiƙanin waƙi in Allah ya ce kaza kana buƙatar ka koma ka ga mai larabawa take nufi da wannan kalma kuma da wuya ka ga ta saba da abin da Allah yake yi sai dai idan shari'a ta ƙara wa kalmar wata ma'ana kamar sallah asali tana nufin addu'a to aka amfani da ita a ma'anar addu'ar amwali sadaqatan tubahhirhum wa tuzakkihim وتزكيهم wa salli alaihim kuma aka zo aka yi fasalli li rabbika wanhar sai aka ƙara mata ma'ana to akwai abin da dole sai ka koma hakika lugawiyya to idan ka ɗauki Arabian civilization wanda ka san ya riga da dadewa western civilization wanda western civilization a yanzu da ake ta bugun kirjinsa ake ta bugun kirji ana ta faɗa ba da ban zuwan yahudawa ba wanda ita kuma yahudawa al'umma ce ta karatu da ilimi domin tun tasowa yahudawa dama da karatu suka tafi to da suka dawo wajen turawan yamma ne suka haɗu da su saboda cimma manufarsu sa'an ne ba turawa suka tsosani hasken karatun kuma a hakan shekara ɗari uku baya da suka wuce shekara ɗari uku ba ta ta shekaran jiyan nan gaba ɗaya turai kaga kun san dai akwai su sun wanzu a duniya a shekara ɗari ba za ka samu shugabannin ƙasa biyar da za su iya rubuta sunansu ba ba a rabu ba ko ba san komai ba domin ba a kano ma shekara ɗari uku baya akwai hamshakan malamai ko imamu sinsi wanda ya rasu shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya ko da shi ba za a ce shekara ɗari uku ba ke ɗi za ka ce shekara ɗari wajen biyar ma tunda ya rasu shekara ta ɗari tara aka wani shekara ta dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku da ɗari hudu yanzu shekarun imamu sufi da rasuwa shekara ɗari biyar da kusan ashirin da wani abu to kafin rasuwarsa da shekaru da dama ya zo kano ba rika tarihin zuwansa ba amma sun buga da malaman da suke nan ba fa maka ba fa kano <laughs> da kafin addinin ya zo sai da yi kwanaki ya shekaru wanda kuma mu saboda wayewar da muka yi da irin wayewa ta addini yasa gaba ɗaya ma asalin al'adar mu ta bahaushen farko da yawa abubuwan da addini ya zo mana da su mun manta na asali wanda yake da alaka da magudanci kamar yadda na faɗa na sha faɗa kuma sunayen ranaku galibin su ana faɗa su ne da larabci gaba ɗaya su ma bahaushe yana da sunayen ranakun sa tun na da da ko komai da yarabarci mu ce tun na tale tale ai rabanci ne ita ita wannan na san da rabanci kala kala da ke to tun na da can amma zuwan addini yasa saboda a cikin sunayen ranakun akwai wani yana da alaka da kasuwa wani yana da alaka da wani abu na rikici da rigingimu kamar ranar yakin kalela da muke ba da misali ran juma'a kenan wani kuma yana da alaka da wani abin da wanda addinin ya fi shi mahimmanci da haka kawai sai muka koma a mun ma manta za ka tara Hausawa dubu ba za su iya gaya maka sunan ranaku ba sai da larabcin nan asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shi kenan yasa da bature ya zo ya sha wahala matuƙa gaya ya sha wahala sai da ya amfani da mu sannan ya iya cin nasara a kawai dan turawan farko da suka zo nan daga jamus da suka tabbatar da mutanen ba za a iya cin nasara a kansu ba dan ka kawo musu mudubi to za su karɓi mudubin kuma ba za su ba addini ba kamar yanzu yadda ake wa 'yan siyasa ka zo da tsari da kuɗi ka bayar a karɓa kuma a ci a ƙi zaɓen ba haka ake ba nan haka ake yi ka sai ka zai su gaskiya sai mun shigo cikinsu mun ga addinin su mun ga komai su sannan mu karanta sannan mu iya samun shiga an ce wasu turawa da suka zo da wani daktaru da ko dakta bat ne ko menene sunansa suka sai bayi guda biyu ɗaya ana kiranta durugu ɗaya kuma ana kiranta abega suka suburce su suka koya su suka koyi hausa a wajen su sun suka koyi jamusanci suka tafi da su jamus Anan ne suka dinga ba su labarin hausawa da tarihin su kuma suna rubuta da da irin hausa su tabo kuma daga baya suka zo masu shimfiɗar mulkin mallaka suka zo sannan tura mulkin mallaka suka zo duk dai kun san yadda tarihin ya kasance to mu a cakuɗa rayuwar mu take da addini saboda haka muna godiya ga Allah da wannan shi kuma addinin babban gidajen addini bane kaji dai tsabari ba wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da goma amma yana maganar court wanda bala bature a shekara ta shekara 500 da ta wuce bature bai san me court ba kuma ko su ma hudawa har yanzu ta sha ƙarya hasken da suka shiga da shi yammacin duniya ai daga gabas suka ɗauke shi lokacin da suka zo suka yi tarayya da kiristoci aka fitar da musulmai daga andalusiya ai sun zo sun tarar da sakafa ta musulunci a andalusiya suka kwashe suka sace kuma suka tafi suka tsayar wa sura. ya zamu mun gode wa Allah Allah ya zaba mana addini ya sa Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina muna godiya ga Allah kuma har yanzu a ce wasu shine addini na biyu a yawan mabiya to da mu Allah ya ga mana wa aktarun nasi walau harasta bi mu'mini ba dole sai mun fi kowa yawa ba lalle bane amma dai abin da muka sai shine ba za a gushe ba ana bauta wa Allah har a cikin Allah ya sa mana cikin masu bauta wa Allah har zuwa mutuwa to Imam Tabari Ibn Jarir alaihi rahmatullah yake cewa an samu a cikin nukush irin court irin alamomi da zane-zane wanda aka fassara shi da cewa lallai wannan labarin ya faru a tarihin mutanen wannan yankin waka zalika tsofaffin littattafai na bizan ɗawa wa'anda ana tunanin ma sun yi rayuwa da abarhata sun ba da labarin cewa eh, lallai fusatar da shi aka shi kuma ya zo ya ce zai rushe ka'aba amma an sifanta shi da cewa shi abarhata din mutum ne mai haƙuri ko ko mutum ne mai haƙuri da kawaici a iya zamansa a mulkin da yake yi wa himyar baya kashe makiyarsa to lokacin da ya taho ya zo garin biladu kus'am to sai ƙabilun da suke wannan garuruwan sai suka fito a cikin ƙabilun akwai shaharan akwai nahid wani mutum ana kiransa nufail ibn habib al-khuz'ani ko al-khuz'ani shi ya fito ya tunkari abrahata sai abrahata ya kame shi da ya kame shi ya so ya kashe shi sai shi wannan al-khuz'ani din sai masa magiya kuma sai masa hila sai ce ayyuhal malik ya kai wannan sarki la ta asulni kakka kashe ni fa inni daliluka bi ardil arab na fito ne don in jagorance ka in zama masu nuna maka hanyar inda larabawa su ne ya dayya laka ala qabilati wasa gashi kuma hannaye na na baka na danka maka na tura maka su akan ƙabilu na guda biyu kan ƙabila ta kusa ƙabilai guda biyu na kusam shaharar da nahi bisami wa ba'a zan ba su dama duk abin da ka ce musu su saurara kuma su bi ka sai yadda da wannan to da ya zo gifta ta saƙi mutanen tsa'ib su ma da suka ga rundunar giwaye da abrahata tunda ya taho kun ga tanan zai wuce a to su ma sai su fito sun yaƙe shi ba sai shugabansu ana kiransa mas'ud ibn mukti. sai ya fito ko mu'attin sai ya fito ya ce ya ayyuhal malik ya kai wannan sarki inna ma nahnu abiduka ai mu duka bayinka ne sami'una laka muti'un mu masu sauraron ka ne masu yi maka da'a laisa laka indana khilaf ba wani sabani da zaka samu a wurin mu baituna hadha bil بالبيت الذي تريد wannan ɗakunan da nake ganin wannan gidajen ba su ba su kake nema ba mun ji labarin ka fito ne zaka rushe Ka'aba wa inna ma turidu al-bayta alladhi bi Makkah inda kake nema ka rushe a Makka yake wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka mu ma za mu za mu hada ka da wanda za su nuna maka ɗakin Makka saboda yawanci ana wa Qurayshawa hasadar kasancewar ɗakin Ka'aba a cikin su yake to lokacin da abar hata shi ma sai ya kyale su bai yake su ba don haka ba a rawaito cewa ya yaki akan hanya sai ci gaba da tafowa akan hanyarsa ta shigowa maka kafin ya shigo sai ya ci karo da garke-garke na rakuman banu hashim banu hashim dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin sai ya tura wani mutum ana kiransa da suna shinaba alhinyari domin ya fara shigowa hurumin inda makka inda masarautar makka ce sai ce aje sai ya kwashe wa'annan raƙuman guda ɗari biyu sai ya tura ya ce aje a nemo ina shugaban da yake mulkar wannan garin gaba ɗaya ina hakimin su ko dagacin ko zargin azan kuma haka ta haka shugabanni suke innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alu yace a je a zo masa da shugaban garin gaba daya to da aka je shi wannan hinafa din da ya zo sai ya cikin maka yana jama'a su kuma labari yana iso musu cewa ga wani sarki nan ya tinkaro su kuma labarin kame raƙuman ya iso musu cewa an tara garken raƙuman su na abdulmuttalib an kame an kama raƙuman ba hashim wannan kuma aibi ne a gare su sai zo ce sai dinka shelar cewa waye shugaban nan sai aka nuna masa na ibn hashim ibn abd mana, mahaifin abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to da aka zo sai ce sarki ya ce a zo da kai to kuma tunda suna yin tafiya fi shita wa sai suna tafiya fi shita zuwa yaman ta yi ya san amra hasan ya san mulkin sa dan haka da aka zo aka ce ana neman sa sai ya biyo aka tafi to yayi fakin a wani gari a can waje kafin ya shigo maka shi abraha ta ɗan kamar yadda wasu ma'ana suke cewa a ashabul filin ba wai a cikin ka'aba aka yi ta ba sun dai taho za su zo ka'aba ne kafin ba su shigo Allah ya daga daga da su to abdulmuttalib da suka tafi nan zuwa ga inda shi ya kafa bukkokin da shi abraha din to kafin su karasa shi ma sai ya kokari irin nasa da ya je wurin sai ya ga ai akwai wani mutum da ya sani sunansa zunafar wanda shi kuma zunafar abokin abdulmuttalib ne sai ce a nemo masa shi sai aka zo nemo masa shi sai ke cewa ka ji labarin abin da ya faru a gare ni shin kana da wani abu da za ka wadatar da mu shi ne hallaka ghina'un ko ghana'un fi ma nazala ya ce zo na fara ce to ba da wani abu da zai yi ya zan yi nima abrahatan nan ya kani ni ma kamar fursuna ne a hannunsa jira nake ko dai ya kashe ni da safe ko ya kashe ni da yamma ma'ana yana nufin ni ma ba zan iya komai ba yace amma ina da wani aboki sunansa unai shi kuma wannan kunasi shi ne yake direba ne na ɗaya daga cikin giwayen abrahata ko kuma ma direba ne na wannan babbar giwar wacce ita ce ake sawa a gaba ta yi abin da za ta wata sunanta mahmud mahmud dai da ha'un karama alasmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah alam ko wani abin ta yi suka sa mata wannan sunan amma dai a lokacin ma ba a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ina da wannan aboki mai wannan suna fa ursilu ilai zan aika zuwa gare shi in gaya masa cewa idan an kawo ka gaban abarahata to kai ne wane wane wane zan faɗa masa girmanka da matsayinka kuma zan nemi ya kai ka gaban abraha ɗin kuma zan nemi ya nema maka izini ka yi magana a gaban abraha ɗin kai kuma sai ka faɗa mai abin da kake so shi ne sai ce to babu laifi sai aka yi aiki zuwa ga kunai ɗin ya rubuta cewa inna abdul muttalib sayyidu quraish ila kana jin labarin quraishawa to abdul muttalib dinnan nan da za a kawo shine shugaban quraishawa wa sahib Uiri makka kuma raƙuman da aka kama na mutanen banu hashim na makka nasa ne raƙuman shine shugaban su kuma shine yake ciyar da mutane da abin da suke iya ci lokacin hajji kuma hatta ma namun daji akan duwatsu yana sawa a kai musu abinci kuma abarhata ya kame masara kuma ɗari biyu don haka muna so ka kai shi gaban abarhata ka kuma amfana masa wani abu ka sa a ba shi dama ya magana in za ka iya shi nan wani ya ce ba karka da an gama da aka kai abdulmuttalib wajen abarhata da ya rusuna a gaban abarhata sai ce to ya kai wannan sarki ni ba wani abu nake nema ba so nake a sakan mun raƙuma shi kuma abrata ya zo ya rushe musu ɗaki shi kuma abdul muttalib ya ce a sakan mai raƙuma wannan sai ya sa abraha sai rena abdul muttalib sai ga a wani wani irin mutum ne haka ana ga yaƙi yana ga kura mu zo rushe muku ɗakin da da shi ne kuka ɗaukaka kuma kai ka zo kana tambaya ta raƙuma to sai ya ma kasa ɓoye abin a zuciya ce amma dai kai na ban taɓa ganin mutum irin ka ba wato kai gaba ɗaya ma abin da ya kama ma ba shine a gaban ka ba kai ta raƙuma kake yi sai ce ran sarki ya daɗe ana rabbul ibn ni ni ne ubangijin raƙuma nawa ne raƙuma walil baiti rabban rabbun yahni shi ma ɗakin yana da ubangida <laughs> yana da ubangiji ni yanzu raƙuma na nake so ka sakan min shi kuma ɗaki mai ɗaki na zan zai kiyaye ɗaki to an ce a lokacin ya saka masara da ya taho ƙuraishawa suka taru a wajen sa to shine ya ɗaga yi wannan addu'a a waƙe yace lahumma innal abda yamna'u ahlahu famna'ri halahu wansur ala ali salibi wa abidihi yau yawma ala ya ubangiji shi dai bawa in aka kama masa nan da kora kuma yana zuwa ya kwato su kai ma Allah ka dace ka raka ka kwace shi amma ka taimaki mutanenka mazowanka akan su ci nasara akan waɗancan masu bauta wa kuros yake ke shine lokacin da shi abraha din ya tashi yi yunkuri zai yi inda ɗakin Allah yake sai giwar tasa sai ta durkushe ita wannan mahimmi ta durkushe sai ta ita tafi to ƙarshe sai aka zo aka yi mata magana aka yi mata magana ina sai a ce to koma sai a juya da sai sun mata tashi tashi ta dinga sauri tana sarfa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi in kuntuno lokaci a hadisin Jabir hadisin Hajji ai lokacin da taguwarsa ta durkushe sai mutane suke cewa ai taguwar manzon Allah alqaswa ta gaza sai manzo Allah ya ce bata gaza ba walakin habasaha hadisul fili to wata kila manzo Allah yana komawa zuwa ga wannan ai Allah ne ya rike giwar ta ita tafi ita ba wannan kan ku zarge ta Allah ne da wata manufa kuma da wata hikima yi haka to ana haka sai kura a giwa ta kita shi ta tafi makka to to ana tsakiyar haka sai kawai Allah ya aiko tsuntsaye kowane tsuntsu da abu a bakinsa akuwa a bakinsa ta dinga jefa wannan tsakuwar farin da ta jefa wata tsakuwa sai ya bindiga sai ya dagargaci ya dagargaje kuma sai ya mutu wannan shi ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafin mai tsarki ko kuma da shi ne za mu ce malaman tafsiri suke fassara abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin littafin sa bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبادين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول الإمام الطبري ألا يتمثل رحمه يكتي يقول تعالى جل ذكره لنبي صلى الله عليه وسلم ألا وندا أنبتن سياده فكيكي غير أن نبس محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya muhammad alam ya muhammad bi aini kallika fatara biha ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kai duba mana da idon basira na zuci afa in kai wannan duban za ka ga kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yadda ubangijinka yayi daga-daga da wayannan masu giwa sahibu shay'in shine wanda aka gan shi da abu wa minhu wala takun ka sahibil hut tunda yana tare da kifi ko ashabun nabi alladhina kanu ma'a. to amma hatta kafirai ma an kira su da suna ka wa ma sahibukum bi majnun ma dalla sahibukum wa ma gawa to amma kuma akwai ma'ana ta shari'a ta sahabi ne wanda ya yi imani da annan sama a lokacin maza Allah yana da raye kuma har ya mutu yana kan imani to ibnu jarir ce ai alladhina qadimu min al-yaman sune wanda suka taho daga garin yaman yuriduna takhrib al-ka'bati min al-habasha wato suna so su murkushe ka'aba min habasha ko dai zanto daga mutanen habasha baƙaƙe ba wai daga garin habasha ba tunda mun ji abraha ta ya kawo shi yaman da yadda ya samu gindin zama a yaman da kuma dalilin da ya sa ya baro yaman domin ya zo ya aika aika a makka ne sai ce wa ra'isuhum abrahat al-habashi al-ashraf injiwa inji qabari alam da kaydahum fi tadlil yace yaqulu Allah yana cewa alam yaj'al ta'al habashata ashabal fili ko ashabin fili fi takhribil ka'aba baka ga yadda Allah ya maida duka wannan yunkuri da kokari da shi wannan mutumin da mutanensa suka yi domin rushe ka'aba bai da Allah ya shi fi tablil ya'ni fi tablilihim amma aradu wa hawalu min takhribiha wato Allah ya batar da su cikin abin da suka so da kuma ƙoƙarin lalata ka'aba wa arsala alaihim Allah ya ce ya aika musu tsairan tsuntsaye a badin wato tawaga tawaga ya ce wa arsala alaihim rabbuka tsairan mutafarriqatan yatba'u ba'daha ba'dan wasu suna biye da wasu min nawahi shatta ta kowane sasanni gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa wahiyar jima'un lawahi da laha kalmar abadin jam'i ne ba shi da ba ba shi da tilo nisr shamatin wal wa nahwu zali kamar irin wayannan kalmomin su ma haka suke ba su da wato ba su da la da ranin lafziha sai ce wa za'ama abu ubaida ma'amar ibn musanna annahu lam yara ahadan yaj'alu laha wahidan sai wannan babban malamin abu ubai da ma'amur ibn zanna shi ma ya faɗa za'ama na qala kaka ce yariya kamar yadda ba wani yake faɗa ne a cikin alkitab din sai ce wa za'ama yana nufin khalil ibn ahmad al-farahidi kenan alaihim jami'an rahmatullah bai taba ganin wani malami da ya kawo mata jami'i a mufradi ba wa qala al-farra lam asma' min al fi tawhidha shay'a yace ni ban taba jin an ce ababin tana da guda ɗaya ba وزعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع أن واحدها إبالة وك وكان الكسائي يقول اتعلم الكسائي أنا سمعت النحويين يقولون نات أجمع لما أنه سنة إبول مثل الأجون مثل العجون سنة إبول وشين مفرد الأبابين يقول وقد سمعت بعض النحويين يقول واحدها abilun wajen wake nan ababil to sai ya fara kawo ruwayoyin da suke nufin wannan tsayin ababil din nan ah, al-imam ibn ashur Allah ya kansa da rahama cikin at-tahrir wa at yake cewa anan abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yace anan Allah subhanahu yana tunatar da Qurayshawa ne yana kuma faɗakar da su karamar annabi sallallahu alaihi wa sallama da matsayinsa a wajen Allah ta yadda Allah ya halakar da maƙiyansu makiyinsu ashabul fil a shekarar haihuwarsa yace min wara idalika to in ka karanta wannan ayar ka fahimci abin da yake a zahiri to daga baya kuma zaka iya fahimtar tasbitun nabi sallallahu alaihi bi anna allaha yadfa'u anhu mushrikin ana nuna manzo Allah sallallahu kamar yadda Allah ya gabatar kafin haihuwarsa da wata shimfiɗa ta ragargaza makiyansa to haka Allah a shirye yake duk wani makiyin manzo zama sai karshen sa ya zama ragargajewa inda ibnu ashur wannan magana ce mai kyau fa innal ladhi dafa'a kaida man yukidu li baitihi ko man yakidu li baitihi la ahaqqun la ahaqqu bi an yadfa'a kaida man yakidu li rasuli tunda in ka dau baitu da rasul wanda ne yafi a wajen Allah la shakka rasulu afdalu min al bait to ko tunda Allah ya kiyaye baitinsa to lallai kuwa, min babu aula ya kiyaye rasulinsa sallallahu alaihi wasallam ka yadda malamai suke magana da Allah kai daga jin maganar nan ka masu maganar nan musu shagala da sabu ba shi yasa mu sai ka ga ba hikima mutum yayi ta surutu kaga dan siyasa yana ta babatu kuma gobe wani ya zo ya zage shi ji wanda ya zage a zo a zage shi amma malamai malamin suka yi magana daya yadda ka san wahayi aka yi musu Allah ya ji da rahama da ya ci gaba da maganganu masu kyau a, da suka shafi wannan to a ciki kuma shi ma da tafsiri kuma ya bada labarin abin da ake nufi da ashabul fil alam ya ja'al kai dawfi tabdil wa afsala غير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول sai Allah ya mai da su kamar karmami ne ma'akul wanda aka ci aka kuma tattake sauran shi ibn ashur a cikin attaharin wancan yake cewa ashabul fi abin wanda ake nufi da ashabul fi sune alhabashatul ladina ja'u makkata sune wayannan mutanen habasha bakakken mutanen da suka zo makka ghazina dan siyaki mutanen makka mudmirina hadamal ka'bati sun ɓoye a cikin zuciyarsu suna so su rushe ka'aba intiqaman min al domin su daukan sa akan larabawa min ajali ma fa'alahu ahadu bani kinana saboda abin da ɗaya daga cikin mutanen banu kinana yayi na kanu ashaban nasi'i fi ashurin hajji wanda su ne masu ɗauke alfarmar wata su mai da shi zuwa wani wata domin su halatta wa kansu yaki a cikin wata mai alfarma din wa kana khabaru zalika wa sababuhu sai ce abinda kuma ya faru shine An al-habasha qad malaku al cewa wa'annan bakaken mutane sun mallaki yaman ba'da waqi'atil ukhdudi bayan abin da ya faru ya faru a yakin ukhdud allati uzziba fiha maliku zunawa wanda anan ne aka aka azabtar da wannan sarki wa wasara amirul habasha ta al-yaman rajulan yuqalu lahu abrahata kun ga shi zunuwas wasu kuma suna cewa ne shine wanda ake cewa tabbatari suke cewa shine ya dinga kona musulmai ko ya haƙa rani sai ya sa mutane kawai in kawai kun zo kun ce kun yi imani da in kun ce kun yi imani da Allah da Annabi Isa sai a sa ku a ciki abin kamun mutane shine har manzo Allah ya bada labarin cewa wani yaro yayi magana ko yana cikin yaran da aka ce sun yi magana ba ta za ta shiga sai ta tsaya sai ce me kike jin tsoro wai ba akan gaskiya muke bane ta ce to me kike jin tsoro shigan mu mutu gaba daya suka shiga suka yi shahada to shine abrahatan yazo ya casa wannan gunuwa din annasara eh yawa to sai ce wa anna abrahata bana kanisatan azima fi sana'a kuma shi abraha din ya gina wata katotuwar coci a garin sana'a da aha alƙali. kun ga daɗin dabti shi ya yi dabtin sai sai bi fata filƙaɗi ni a can na ce ƙullai saboda ban duba ban dabtin ba sai a gyara wancan kuskure ne wannan tun daga shi ya yi dabti bil har ya ce bi fata hilƙa Ƙafun ɗin kai mata fataha wa kasarin lam lamun ɗin kai mata kisra ba'da ma tahtiya sakina shine alqalis kenan bayan ka zo kan ya wata take mai dauri alqalis wa ba'dhum yaqulu yaquluha bi dhammi alqaf yace amma da haka wasu suna cewa kafin din ruku'a za a yi mata ya udun kuma alamun kuma a yi mata fataha sai a ce alqulai kenan da madadin kullai sai a ce alqulai to shi da yake gwani ne a luka sai ce wa fil idan ka koma cikin kamu na liru zabadi zaka ga bi dhammil qati ne wa tashdidil lamsu yadda na faɗa kuma gashi shi kuma za ga kullai wa taba suhaili bi binunin ba'adar lam amma imamu suhaili ɗaya daga cikin malaman shi kuma ya rubuta shi da nunin? bayan lamun din sai zama alkulan ko alkalan walam ya yace amma kuma bai faɗi yadda zai wasarci ba ko ya rubuta yadda za a karanta wata'ama shi kuma al-suhaili din abin da ya yace shine annahu ismun ma'khudun min ma'anil qalbi lil irtifai ai ma'anar qalb asali an ɗauko kalma ne daga alƙal shine ɗaukaka abu wa minhu alƙalansuwa daga nan ne ma aka samu hula saboda ita kuma za a ganta a sama take wa qtasara ala zalika wa lam a'rif asla hadha al-lafz to a iya abin da ya tsaya kenan amma ibn ashur Allah ya gafarta masa da rahama wanda babban malami ne ba maliki dan afirka ba dan dan garin tunis ya rasu shekara ta 1393 littafin sa na tafsiri التحرير والتنوير اختصاري كنا أما سنة ليس مسا تحرير المعنى السليم وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد لأن أنا an yi shi a taba tunisiya mujalladi talatin yan ƙananan mujalladai yana cikin an fasar kan malam Ja'far da ya yace wannan tafsirin da da Abu Ubayd baya rubutu koyaushe kadu yufassiru alquran bil huruf yadda ka san ba wai aya ba jumla yake basawa kamar harfan ma yake bi ɗaya bayan ɗaya ba wani abu da zai bakka da shi kana da damuwa a cikin sa in ka zo kuma alhamdulillah da wahala ka samu wani abu na na hayaniyar rashin aƙida a ciki ba ka rasa ɗan adam tunda mutumin maghribi ne kuma magariba an sani asali a abin da ya shafi aqida akwai wuraren da suke da dan sabani amma dai manya-manyan malaman ahli suna suna yaba kuma a muhammad amin shanki ya fa'idantu da shi kwarai da shi wannan ke yanzu da ka gaskiya ina muku nasiha da cewa duk ɗalibin ilimi inda ya samu ya biya a tsahar da tsaba a biyu ce akwai tsaba a kadima ɗin mujalladi goma sha takwas to amma dai gaskiya an samu safurai da yawa a cikin ta wannan dai mai yan kananan mai mujalladi talatin na san dai yayi da yawa a cikin dubu saba'in ko can da aka kawo musu da imam ahmad nan nawa aka kawo shi ba na nan aka kawo shi na ina ina karatu a lokacin amma malar kasim ya gaya min ya fiye shi a lokacin dubu ɗari da bakwai na ko da wani abu tabar masu da wannan tajikin su abin nan su sha'ib arna'u kuma wannan ana magana kusa da shekara goma ka lokacin dala ba ta ɗari da wadan wani abu yanzu da dala su zama ɗari uku an shi ma sai su ɗari uku ko ɗari biyu da wani abu in ma ka sami shi kuma gaba ɗaya ma nusak ɗin da aka kanan ba su da yawa sa ɗaliban ilimi suna shan wahala musamman in kai ɗalibin ilimin gaske ne kula da nusa na littafi shi wani tahrir wata kowace ɗaba'a ma ya samu shi ba wani zancen tantancewa amma muka bada miki almajirci sosai gaskiya in koya saboda malaman mu karanta littattafan suke alhamdulillah mu ana karanta gurgudu ba dai ba kamar malamai ba su za su ce malami da ka zo yadda ka san a kansa aka saukar ɗaliban ka rasa waito shi kansa sanar da ta ma ilimi ne kuma duk taba'ar da ka daga ka ce ka za a ce wannan nuskar a cikin ta akwai kaza kuma ka samu masanin littafin da gaske kawai ba shi za ka yi kai yanzu zai kai ta neman waje ka rasa amma shi har wuraren duk ya sani ya sani kuma shi alfanin ilimi ba ba ba da wuya ka bashi da wuya ya tafi gaba wannan almajiri ya zo min yaro ne karami amma Allah ya mashi baiwa da yawa sai ya zo min ofis ina ya same ni wata matsalar ta kashi to sai ya shiga yi min tambayoyi akan ilimin hadisi na yi ta mamaki wasu ma malaman ba za su iya abin da yake ba ga karancin shekaru to idan ya tambaye ni abin da ban sani ba sai ce to bari in duba bari in duba bari in duba sai kawo wata matsala sai ce mata kaza sai kawo matsala sai ce kaza wanda wata kila in tawalu yake ma kila sai ya sanni abin da ba sani ba to ta inda san albarkacin malamai akwai maganganun da ya faɗe su ya ce ai gashi gashi gashi sai ce amma kuwa ai a ya mu a littafi na kaza na taɓa yin na san na yi ta'aliki akan matsala kaza matsala kaza ma na yi ta'aliki wala akwai abin da ya fi shekara goma sha biyar ban ma sake tuɗa wajen ba amma dai tun da na yi in ban manta ba to kwa ballan za ka samu malamai su sun sani duk inda aka samu matsala eh, an sha ɗauko mana malami a jami'ar islamiyya yanzu da hikimar bashir ya zo yana gaya mana abu'at na ibnu kasir yadda ka san a duk duniya ba abin da ya tun daga rayuwarsa har zuwa ne sai kawai karanta ibnu kasir ɗaba'ar wani zai ce a tana da kaza tana da kaza tana da kaza malamin wani malamin shek mulki ibn na'im al saidi ya mana tafsiri sai wani ya tambaye shi ya ce malam Wata ɗaba'a za mu siya ta ibn kasir yace wallahi musa ku dai ne mu wacce za mu siya sai ya ce wacce ce tafi kyau ce duk ba ni kyau kana mata tidarul kitabul arabi ba ita ma ana cewa dama dama amma akwai kusa kuɗi tsayawa cikin darul kutub ya ce karka kuskura ka sayo ne ilmiya ai wanda ka hakura kawai ka dai ka bari an karanta ka dinga kwafa to da kaji kai ki ne zai kashe ka ta ka za ku ce wanda wanda ta dar bai ba ta sami salama ita ce kusan ta kowace kyau a lokacin kafin ta wannan ta fito mai mujalladi goma sha takwas kawai ɗaba za a taimaka bayani a cikin hakikin wani yana da matsala kaza ta hakikin wani yana da matsala kaza to wannan zai mu da magana abin da shi ibn ashur ya faɗa a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa ya tahqiqin wannan ana cewa kali ana cewa kullai ana cewa me al al kullai ana cewa al kullai ma ya faɗi ni sannan ana cewa sannan kuma ya ta magana as-suhaili har ma ya danganta shi zuwa ga kalansuwa sai yake cewa وإما أن يكون علما وضعوه لهذه الكنيسة يسيك هذا ولم أعرف أصل هذا اللفظ فإما أن يكون اسم جنس للكنيسة قولي إذا توشي الكنيسة كوي حكا أكيتي قوة توشي ولعل لفظ كنيسة في العربية معرب منه وتقيل حتى ما كنيسة إن كنيسة أتساموشي وإما أن يكون علما وضعوه لهذه الكنيسة قولكم إذا سنة ينكاني نونا توشي الخاصة wa arada an yasrifa hajjal arabi ilaiha shi abraha ɗin yana so laraba su daina zuwa maka su dawo nan dunar ka'aba faru ya anna rajulan min bani fuqai kinanata wa kanu ahlan nas ahlan nasi lil sai wani mutum daga kabilar daga banu fuqai daga wanda sune banu kinana dama sun kasance su ne ma'abuta su ake danganta wa jinkirta alfarman wata ta ɗauke ta misali watan zulqa'ida ba a yaki su kuma suna buƙatar su kai farmaki sai su haɗu kawai sai su ce to mun ɗauke alfarman zulqa'ida mun mai da wani wata sai su yaki su a zulqa'ida ne Allah ya ce man nasibu a wata qira'an nasiyu ziyaratun fil kufri yadhillu bihi yudhallu bihi alladhina kafaru yuhilluna bu'aman wa yuharrimuna bu'aman sai duka qira'a ce yadhillu bihi yudhallu bihi ko nasibu da asibu yudallu bil ladina kafaru ko shine qira'a yadillu bihi kuma ba nafi' warshi ruwaya to da sai ya yi ƙasa dalkinani sana'a a hatta ja'a alƙalisa fa a haɗa fi hata haƙiran laha li ya tasa ma'al arabu bi zalika fa gabi ba abrahatu wa azma a gazuwa makka ta liya haɗu zala kharija makka lailan bi makanin yi ƙwado da mu kun ji anan ƙari a kan haka cewa shi wani ɗan ƙabilar kinana ne ya je har can wannan cocin da ake so a da hankalin mutane zuwa gare ta alaina zuwa ka'aba ya ɗebi abubuwa na ƙazanta kamar kashi ya yaba mata domin larabawa su ji labari su san cewa ga abin da aka yi wa ko larabawa suka ji labarin cewa ga abin da aka yi wa wannan coci to shi ne abraha ta ya fusata shi ne ɗaya burin da nasa sai ya sauka a wani wuri da daddare kafin shiga maka da ake kiransa al-mughammas a yana nan a shi ibnu ashur ya fassara shi ya ce kusa da maka yake a hanyar mai ko kuma gulganisi sunan wurin kenan sai amma lam ara tasbahu wa arsala ila abdul muttalib sai aika wa abdul muttalib li yuhadhirahu min an yuharibu yace to zan shigo rushe ka'aba kan wanda ya tare mun hanya ba ku na zo yatsa ba ni ba abin da zan yi da jinin in kun kyale ne zan rushe ka'aba ne in tafi in ko ba haka ba za a yi kare jini firi jini wanda na bayyana ma kalamun wa amara abdul muttalib ala wa jami'a ahli makkah bil khuruj minha ila al jibal al mudita yace to duka yan makkah da abdul su fita su tafi zuwa wayannan duwatsun da suke kewaye da maka khashyata min ma'arratil jaishi idza dakhalu makka saboda kada aibi ya faru akan su idan wayannan mutanen suka shigo maka sai a ce sun shigo ma yan maka sun fita falamma asbaha da gari ya waye hayya a jaisha mu yadkhulu makka sai kintsar nasa domin su shigo makka wa kana abrahatu rakiban filan shi kuma abrahatan ya hau giwa wa jaishu ma'ahu ga rundunarsa tare da shi fa baina huwa yatahayyu lidhalika a daidai lokacin yana shirin rushe ka'aba din iz asaba jindahu da'un udalu sai cuta ta kunda mai wuyar kewa kenan eh wannan ita ce cutar da idan ta kama mutum to shi kenan kuma an gama shine ake ta cutar kunda ko a ce ka tafera mugun ciwo ana cewa Allah ya sauke kafin arfa baki ya kuma kume ba ranar warkewa to yake cewa wa huwa al-judariyul fattak yatasaqatu min al wata irin cuta ce wadda ɗan yatsu suke kakkarewa suke yayyankewa au qabla zalika tsayran tarmihin bi hijara kuma suka dinga ganin kafin haka kafin wannan cutar da same suka dinga ganin sun tsaye suna jifar su da tsakon fani la tusibu ahadan illa halaka ba sa duk inda suka sauka akan mutum sai ya mutu wa hiya tsayrun min jundillahi tsuntsaye ne rundunar Allah fa halaka mu'zamul jaysh wa adbara ba'dhum to yawancin wa'anda suke tare da abrahata din sun mutu wasu kuma sun juya sun gudu wa marida abrahata shi bai mutu ba a wannan lokacin abrahata kan sai rashin lafiya fa qafala raji'an ila sana'a maridan sai ya koma sana'a inda ya fito yana rashin lafiya fa halaka fi sana'a sai ya mutu a garin sana'a wa kafa Allahu ahla makkata amra aduwwihim kuma Allah ya ijiwa mutanen makka abin da wannan lamari na makiyinsu wa kana zalika fi shahri muharramin wannan ya faru ne a watan watan Muharram al-muwafiq li shahr Shubab wanda ya daidai da watan Shubab Shubab din shine February watan February wanda kun san daga baya na faɗa muku cewa lokacin girgori aka mai da sunayen watannin suka koma sunayen gumaka kamar shi February din biki ne na kamar fi'ili mudari ne wanda yake nufin bikin buɗar fulawa wanda ake yi domin neman tabarrakin alloli gumaka ke shine shi kuma januwari nisba ce zuwa ga wanda gunki da ke ce masa yanus shi kuma shi shine wai Allah zaman lafiya da Allah yaki in aka yaki shine aka zaman lafiya shi ta ji dan shi to wani Allah ne kuma zai baka abinci <laughs> Allah ya kyauta wannan mawuzanci ya isa a shekara ta 570 bayan haihuwar annabi Isa wannan ba da miladi isa haka wasu suke cewa ma kamar a turanci ana cewa AD ko to menene fitar din ah, a ta da sani after disappearance shi ma ba haka da wato to AD din asali Greek ne ba turai ba Ingilishi ba ne wanda abin da ya yake shi ne ano domini a double n o shi ne ne da domini ɗin kuma d o i d o i m i n i ano domini abin da ya nufi da turanci ne in the year of our lord in the year of our lord wannan ba zai da za a fita shi da eh shekaran haihuwa kenan ko me yasa ka faɗa haka jesus christ ko christ haka ne to ba haka ba ijtihadi ne ijtihadi ka kare kunu makabula su ya wanda suka ce kenan in da yaro of our lord to in da yaro of his demise ko in da yaro of his resurrection ko kuma of his death komai zai iya ɗauka intimate sai dai akwai wani ilimi a iya nemowa an gane ba in kare muke ba dai amma ya zan ya kamata inda akwai zama akwai wani kajan reason wanda za a iya dogara da shi nakan ji ne wani lokaci sai ka ji mutum malamai masu wa'azi kaza ga watan kaza a meladiyar annabi isa in ya inganta ba na jin daɗi da ana faɗa ya kamata musulmi musamman ma almajiri ko malami ya zaune bincike saboda kana tsaya ne kana wakiltar ubangiji bayani ne da Allah ya aiko kake buɗawa mutane duk abin da zaka shiga shiga tarihi ka shiga menene abin da kake so kake a fahimci sakon Allah domin ba da ban faɗakarwa ba da ba a tarihi ko ba ka ba faɗakarwa kuma Qur'ani ne ya zo da faɗakarwa kaga lokaci yayi isar kuma bata gama karewa ba bari mu samu gaba sai tsaya nan sai ke cewa wa ba'da hadha al-hadith bi 50 yawman bayan an yi wannan aran gama da kwana hamsin wuli da nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala asrihil akhbar aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama maganganu mafi ya inganci wa fi ikhtilaf kathir amma an yi sabani sun ce sama da haka sun ce kasa da haka to wannan iya tarihin da ya kake kenan amma a ciki ya ci gaba da bayanin tafsiri to wannan kisar ta ashabul fil ta fuskanci naƙadi da yawa musamman daga wajen turawa da 'yan bin diddigi da kuma kiristoci sun kawo abin da bature yake cewa contradiction sun koma sun bibi tarihi sun kuma koma tarihin yaman sun koma tarihin giwa sun koma shekara ta miladiya sun koma shekara haihuwar manzo Allah su suna nema su kawo rikici akan cewa manzo Allah su sallama wasu document kamar suna contradicting din ce musamman na al'ajani na wa'anda ba ba musulmai ba suna riya cewa babu magana cewa ba an yi wani ashabu tunda dai mun saba a karatu suka mu galibi ba mu cika mu wani abu wanda yake da alaka da ilimi ba wanda Allah ya sa muka gano shi wanda yake akwai shi a rubuce ba mu cika barin sa haka nan ba in Allah ya ba mu iko sati mai zuwa za mu ɗan yi ƙarin bayani to sai kuma mu shiga batun haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi da sallam, da aka rawaito na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi da fata abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh